الذين يتربصون بكم فان كان لكم فتح من الله قالوا الم نكن معكم وان كان للكافرين نصيب قالوا الم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامه ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا waɗanda suke jiran abin da zai same ku na alheri ko na sharri idan kun samu nasara daga Allah kuka samu ganima sai su ce da ku ashe ba tare da ku muke ba mun halarci inda kuka halarta saboda su samu ganima idan ko kafirai ne suka samu wani rabo sai su ce da su ashe ba mu muka jibinci sha'aninku ba muka kewaye ku da kulawar mu da taimakon mu ba muka kare ku daga muminai ta hanyar taimakon ku da wulakanta su Allah zai yi hukunci tsakanin ku gaba ɗaya ranar alkiyama ya saka wa muminai da shiga aljanna ya saka wa munafukai da shigar da su gidan can ƙasa a cikin wuta. Allah ba zai ba kafirai dama da iko ba a kan muminai, saboda falalarsa zai sanya kyakkyawar makoma ga muminai matukar suna aiki da shari'a suna kan imani na gaskiya.